kowane addini ne da na sani Kirista da musulmai an wannan addinin guda biyu sun ana wannan ana ganin haram A nan kasa ma duk sun ma sun yadda amma yadda su gwamnati suka rubuta laws an ba wa yanci kamar kowa ne. A nan kasa ana nunawa duk wani da yake ko namiji ne ko mace ne shi su yan daudu din da sauran mutane dai kawai an ba kowa yancin da gwamnati ya ce ya kamata kowa a yi treatin nashi daidai ba wanda za a nuna mishi an fi son wani fiye da wani shi ya sa an ba su wannan yancin yadda gwamnati kuma za ta kula da su za ba kowa nashi yancin yabu da ya ga dama sai eh, addini din ya hana amma duk da haka yadda aka rubuta constitution an nuna kowa za a ba shi wannan dama ya yi abu da ya gida dama